الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص وإن كان صاحبه غير مكلم ولهذا لم يرد مثل هذا على الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة ولا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل وإن كان لهؤلاء في ساعة موسى نوع تعلق وإنما حدث زوال الأكل عند الوالدات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهم وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ولا بد أن يحب ما يحبه من جهاده كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسول والمحب التام لا يؤثر فيه لوم لوم اللائم وعذر الآلف بل ذلك يبغيه بملازمة المحبة كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك وهؤلاء هم أهل الملاك المحمود وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائهم فإن الملام على ذلك كثير وأما الملام على قيم ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق وليس من المحمود الصبر على هذا الملام بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وبهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام في ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata daren laraba 22 ga watan zulqa'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan 11 miladiya ta 2009 a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura cikin garin katsina a wannan majalisi namu inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tafasul iraqiyya fil a'mal qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan shehin musulunci takayyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani al wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama tana shekara 728 kuma wannan shine darasinmu na 49 a jerin gwanan darussanmu a wannan majalisi kuma wannan shine na 93 muna nan a babin almahabba wato san Allah wanda ibnu taymiya yake gaya mana cewa shine tushen komai san Allah shine tushen komai duk wani abu da zaka so kana kan shi ne dan Allah duk wani abin da zaka ki kana kin shi ne domin ya ci karo da abin da Allah yake so don haka mumini ba zai zama cikakken mumini ba sai ya so dan Allah ya ki dan Allah ya so waɗanda Allah ya ce a so su annabawa da manzanni da sahabbai da sauran salihai da muminai duka ya ki dukkan wasu da Allah ya ce a kisu su kafirai da shaidanu da waɗanda suke makiya Allah wannan ita ce alama ta nuna cewa mutum mumini ne na gaskiya a satin da ya wuce ibn taymiya yana mana magana a kan masu da'awar fana'i ko kuma al-islam waɗanda suke ganin za su iya narkewa yayin da suka ji ambatan Allah ko ku a'a saboda yawan ibada ko su ga cewa babu abin da suke gani sai Allah wanda wannan nau'i ne na kafirci nau'i ne na ittihadi ka ce kowa da kowa Allah ne komai da komai Allah ne ka ce ba ka ganin kowa sai Allah ba ka ganin komai sai Allah babu mai sai Allah wannan nau'i ne na kafirci wanda kafirci ne da ya tsara kafirci yahudu da nasara sannan ya yi magana akan waɗanda suka rasa hankalinsu wato hankalinsu yakan gushe wai saboda tsananin bege da tuna Allah tsananin bege da zikiri sukan kai wani yanayi da hankalinsu ma zai bushe su samu wani hauka wato hauka na soyayya to ibn ya yi magana kan wannan wanda kuma ya nuna cewa wannan ba alama ce ta kamala ba don ka ambaci Allah ka rasa hankalinka ko don ka ji ana ambatan Allah ka haukace ka gigice ka suma wannan ba alama ce ta kamala ba cewa ka fi kowa tsoron Allah dan mutum ya ji ana karatu alqur'ani ya faɗi ya suma ko ya mutu saboda tsoron Allah inda tabiya ce wannan duk ba shi yake nuna cewa mutum ya samu kamala ba ya samu ɗaukaka ya samu cika ta fuskar tsoron Allah shi ne ce wa bi kulli halin yake ci gaba da wannan gabar yace wa bi kulli halin fal fana'u alladhi yufdi li sahibihi ila mithli hadha halun naqis dukkan wani fala'i da zai kai mutum zuwa ga irin wannan yanayi wato ya rasa hankalinsa ya susuce ko ya suma ko ya aukace ibn tabi'a ya ce wannan hali ne wanda yake nakisi wato wanda yake tattare da lakasa wanda yake tattare da tawaya ba hali ne na kamala ba wa in kana sahibuhu ghayra mukallafin ko da kuwa wannan da ya kai wannan matakin ko wannan yanayin wato ya susuce har ya haukace ya rasa hankalinsa saboda yawan zikiri ko yawan muridi ko ya ji ana karanta wasu ayoyi masu ban tsoro ya ya ainihin haukace to ya haukace shi kina ya zama mahaukaci ba ya da hukuncin masu hankali don haka ba za a kama shi da laifin ya yi abu abinda ba daidai ba ko ya yi wani abu a bashi lada daga kusan mahaukaci an sauke masa alkalami shi ba haka ne to ashe kaga wannan ba hali ne na kamala ba domin ta yaya za ka zama kamili a yayin da za a ɗauki alkalami daga kanka ba za a rubuta maka lada ba duk aikin da za ka yi ba za ka samu lada ba ya zama na yanayinka da yanayin dabbobi duk ɗaya yadda ba a rubuta wa dabba alhaki ba a rubuta mata lada kai ka zama haka kuma a ce wannan yanayi ne na kamala ko a ce wannan sifa ce ta walittaka kaga wannan ba za ta taɓa saduwa ba ba za ta yiwu ba shi ne malam ya ce wani haza lam yarid mislu haza ala sahabati alladhina hum afdalu hadhihi al-umma shi yasa ba a samu irin wannan ba a cikin sahabbai sahabban da suka fi kowa falala da ɗaukaka da daraja cikin wannan al'umma ba a taɓa ganin na abubakar yana karanta qur'ani ya faɗi ya suba ko ya susuce ya haukace hankalinsa ya gushi ba a taɓa ganin haka ba haka nan ba a taɓa ganin na abubakar yana karanta alqur'ani ba ya faɗi ya suba an kwashe shi langa-langa ba a taba ganin haka ba kawo kuwa inda a ce falala ce ɗaukaka ce daraja ce wannan aikin ko wannan yanayin to da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama su za su samu haka haka nan wala ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama haka nan ba a taba samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ba duk tsoron da yake yi wa Allah an karanta alkur'ani ya suma ko ya karanta alkur'ani ya suma ya faɗi ya mimmike saboda wai ya ji ayar da ta ba shi tsoro kaga kuwa inda a ce tsoron Allah shi yake haifar da irin wannan sumar to da manzo sallallahu alaihi wasallam shi zai yi irin ta domin ya fi kowa tsoron Allah kamar yadda ya faɗa ana akhshakum lillah ana a'lamukum billahi wa akhshakum bih na fi ku sanin Allah don haka na fi ku tsoron sa da a ce tsoron Allah ke jawowa mutum ya yi wannan shauƙin ya shiƙe to da annabi sallallahu alaihi wa sallama an ga haka tare da shi wa huwa afdalur rusuli shine kuma fiyayyen annabawa shine fiyayyen manzanni duka babu wani manzo da ya kai shi martaba amma ba a samu yayi haka ba malam yace wa in kana li haula'i fi ta'qi Musa naw'u ta'alluqi duk da cewa ba su irin wannan sumar ko su shike ko su mimike suna da wani abin da suke dan tafewa na dalili shine suman annabi Musa suna cewa annabi Musa alaihi haka ta faru gare shi lokacin da yace rabbi arini anzuru ilai qala rani tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقا suka ce annabi Musa alaihi salam shine farkon wanda yayi shauki ya shiki yayi bege ya kwashe shi har ya suma yayin da ubangijinsa yayi tajalli kan dutse wannan tajallin da ya ratsa zuciyar annabi Musa da jikinsa ya jawo masa wannan yanayin na suma suna hujja da wannan suna hujja da wasu hujjoji waɗanda ba su da kan gado ibnul jauzi a cikin littafin sa talbisu iblis inda ya yi magana a kan sufanci da kuma yadda sufaye a shaidan yake wasa da hankalinsu wani lokaci ya sanya musu ko ya sa su akan wata hanyar da ba hanyar annabi sallallahu alaihi wa ba ya faɗi irin hujjoji da wasu daga cikinsu suke kawowa idan aka samu masu wannan sumar dan sun ji karatun alkur'ani wani kuma ya ji zikiri ko ya yi zikiri ko wani ma ya ji ana kaɗa dindufa ana waƙe sai ya faɗi ya suma ya shike ya mimmiƙe a ce ya yi wasuli ko ya yi jazaba to masu irin wannan ban sani ba ko aka tsina ana jazaba mu dai a wajen ba akwai masu jazaba har yanzu duk da cewa matasa sun gane karya ake yi kamar yadda na gaya muku an gane cewa kawai wasu shakiyanci ne ba wata jazaba mutum da ya ji ana magana ana ana faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ana masa kirari sai ka ji yayi wani ihu sai ya faɗi kasa sai ya ta masa fifita a ce yayi rusuli shi wannan ya kai suka ce wai an samu ruwaya cewa wata rana salmanul farisi ya ji ana karanta faɗar Allah wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in yana jin wannan ayar sai yayi ƙara aka ga ya faɗi ya kuma kansa ƙasa sannan da ya farfado aka ga ya fita ya ba zama kwana uku ba san inda yake ba suka ce wannan jazaba kenan salman al-farisi kuma sahabi ne suka ce don haka wannan ya nuna halaccin yin haka kuma ɗaukaka ce ga wanda ya samu ya samu haka wannan kissa kissa ce kawai labari ne amma ba shi da tushe ibn jauzi ya ce wannan ƙarya ce karya ake wa Salman al-Farisi domin maganar ba ta da wani isnadi ba ta da wata salsala da za a dangana ta da ainihin Salman al-Farisi yace wannan ƙarya ce ko ba da wani isnadi sannan kuma ita ayar ai ta sauka ne a Makka domin aya ce a cikin suratul Hijr suratul Hijr kuma sura ce makkiya haka ayar aya ce da ta sauka a Makka shi ko Salman al-Farisi a Madina ya musulunta saboda haka ya za a ce ya ji an saukar da yayin da wannan aya ta sauka domin kisa cewa ta lamma zalat wai lokacin da wannan aya ta sauka sai ya suma to lokacin da ta sauka ma shi bai ma musulunta ba bare a ce ya ya suma sannan daga cikin abin da suke yi hujja da shi sun ce akwai wata rana abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda ya karanta fadar Allah idara athu min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuban وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا suka ce lokacin da ya karanta wannan ayar akwai wani tabi'i shahararre bawan Allah ana kiran shi Rabi ibn Qusay suka ce wai lokacin da ya ji Abdullahi dan Mas'ud ya karanta wannan ayar ba a ankara ba sai aka ga ya fadi ya suma ya shike abdullahi dan mas'ud ya kwashe shi yana tsammanin zuwa azahar zai farfado azahar sai bai farfado ba ya ci gaba aka ci gaba da kula da shi da maka fifita la'asar ko zai farfado la'asar bai farfado ba ba shi ya farfado ba sai magaruba suka ce kaga wanda ya nuna falalaci da ɗaukaka ga wannan bawan Allah rabe ibn Husayn kuma an san shi tabi'i ne shahararre mai tsoron Allah mai ilimi gashi ya ji faɗar Allah izara'atuhum min makanin ba'idin Allah yana magana akan yadda wuta wutar jahannama take da yadda take ba da tsoro da take tattare da abubuwan ban tsoro da ya ji haka ya faɗi ya suma saboda firgita da tsoron Allah suka ce in haka duk wani ma wanda yake da tsoron Allah irin nashi shi ma haka zai fadi ya suma to wannan kissa din Ibn Jauzi ya ce ya koro ta hanyar wani mutum da ake kira Isa ibn sulai. to shi isa ibn sulaim din shi yake cewa ya ji kissar daga abu wa'il shaqiq ibn salama shi kuma ya ji daga abdullahi dan mas'ud tare da cewa shi wannan mutum isa ibn sulaim mai ba da labarin malamai ma basu su san takamaimai wane ne shi ba waɗanda suka san shi kuma sun san shi ne a matsayin mai wa'azin Ba ga mai wa'azin tirmi ai kaga dole ne ya rika baka wannan istoshin waɗanda ba su da kan gado ba su da ba su da ainihin linzami shi yasa imamu ahmad da aka tambaye shi game da isa ibn sulaim an abi wa'il ce ni ban ma san shi ba sufyanu sauri kuma da aka gaya masa wannan kissar ya je ya same shi ce kai ina ka samu wannan labarin yayi masa fata fata to kaga manyan malamai a zamaninsa sun masa inkarin irin waɗannan labarurruka da tatsuniyoyi da yake bayarwa da sunan jefa tsoron Allah a cikin zukata kaga wannan ba hujja ba ce tunda bata inganta ba abinda ba za ka same shi ba sai a bakin malamin turmi ba zai zama hujja ibn jauzi a cikin littafin sa talbisu iblis yake cewa ka sani sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama anna sahabata kanat asfal qulubi وما كانوا يزيدون عند الوجد على البكاء والخشوع ce ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda sun fi kowa tsarkin zuciya amma dan sun ji qur'ani ana karantawa ko suna karantawa ba abin da zaka gani tattare da su face kushu'i sai kuma hawaye da zaka ga suna yi hatta kissar mai wa'azin turmi kaga da ta kawo Abdullahi dan Mas'ud shi karatu shi bata ce ya su ba inda a ce tsoron Allah ne wannan sahabi ne ya kamata ya ɗara wancan tsoron Allah ya kamata shi ya fara suma kafin wani ya suma kuma alkur'ani haka ya nuna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 suna cewa subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula aiki ya tabbata ga ubangijin mu kuma lalle alkawarin ubangijin mu alkawari ne da yake tabbata wa yakhruna lil azqani yabkuna su fada su yi suna kuka wa yaziduhum khushu'a sai kuma ya kara musu nutsuwar zukata kaga Allah ya yabe su da abin da yafi komai shine kukan da suke yayin da suke da ana karanta Qur'ani da kuma ainihin khushu'i da suke samu wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq idan suka ji abin da aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wa sallama sai kaga idanunsu na fitar da hawaye saboda gaskiya da suka ji a cikin wannan alqur'ani din kaga sai ya rabe su da dam'atul aini wato dam'atul uyun idanunsu ne ake ganin suna yin hawaye suna zubda wato suna zubda hawaye ba faduwa suke su suma ba hakanan nan yake gaya mana Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathaniya yake taqsha'irru minhu duludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu duluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah kaga ubangiji sai ya yabe su da cewa idan sun ji masu tsoron Allah ne in sun ji ana karanta alkur'ani ikar jikinsu ne ke tashi ba wai faduwa suke su suma ba ko ko ainihin su haukaci to wannan shine abinda alqur'ani ya nuna kuma hadisin al-irbad ibn sariya wanda sananne ne hadisin irbad ibn sariya wanda yake cewa wa azara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maw'izatan balighatan darasat minha al درست منها العيون ووجلت منها القلوب وقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله ya yace manzo sallallahu alaihi wa sallama yi mana gagarumin wa'azi wa'azin da zukata suka raurawa idanuwa suka zubar da hawaye kaga da ya yi mana wa'azi ga gagarumi wa'azin da ya dawo muka yi ihu muka yi kara muka suma ba sai ya ce zuciyarsu ta raurawa sannan kuma suka fitar da hawaye innamal mu'minuna الذين idza dhukira allahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا kaga yaban muminai da faɗar sifar muminai ta koli ta kamala Allah bai kawo cewa idan ana musu wato suna jin ambatan Allah ba ko ana karanta ayoyin Allah su faɗi su tuma su suma su mimmiƙe Allah bai faɗa haka ba sai ce wajilat qulubuhum su sai su raurawa abinda Allah ya faɗa kenan saboda ka zuciyarka ta cika da tsoro hankalinka ya tashi idan ka ya fitar da hawaye wannan ita ce sifar da aka san sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suna da ita kuma ita ce sifar da alqur'ani ya yabe su da ita da a ce akwai sifar da ta fi wannan da wani mataki da ya fi wannan da alqur'ani ya ziga su akan wannan ya dora su akan wannan ya ce idan an karanta muku ayoyin Allah ku faɗi ku ba to sai alqur'ani bai yi nuni zuwa ga wannan ba ya yi nuni zuwa ga wato ɗinka jiki ka rika tashi sannan hankali ya tashi zukata su rawa idanuwa su fitar da hawaye wannan shine abin da alqur'ani ya nuna na yabo sifofi na yabo na bayan Allah na kwarai ashe kaga ba kamala bace dan ana karanta maka ayon alqur'ani ka su ba. wannan ba kamala bace ko da wasu sun samu kansu cikin wannan hali ne na nakata ba hali ne na kamala ba abba ibnu abi maimun ya rawaito daga anas dan malik anas dan malik wata rana an ambaci waɗannan mutanen da suke suma lokacin da suka ji ana karatu sai anas ya ce laqad ra'aytuna wa wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zata yawmin حتى سمعنا للقوم حليلا hina akhadathum al-mau'iza wa ma saqata minhum ahad da aka faɗi irin mutanen da suke faduwa wajen sun ji an karanta alqur'ani Anas ibn Malik yace na gan mu wata rana gaban manzo sallallahu alaihi wa sallama manzo yayi mana gagarumin wa'azi inda sahabbai suka rika kuka na rika jin wato nishin wasu saboda kuka yace amma ban ga wani daga cikin ya faɗi ba kaga wannan yana kara tabbatar maka da waccan hadisi na irbab ibn sariya wanda abubakar al'ajirri yake cewa kaga hadisin irbab ibn sariya bai ce sun yi ihu ba bai ce sun da kikirjin su ba kama ya fa'alul juhal alladina ya tala'abu bihim ce kamar yadda jahilai suke yi wanda shaitan yake wata da hankalinsu to sabai da dama sun yi inkarin wannan ittijahi da suka gani gurin wasu kusa wannan abin ya daɗe tun lokacin da sufanci ya fara kunno kai da sunan ibada lokacin da bai kai yadda ya kai daga baya ba da can dai mutum a yi bauta ne a tsoraci Allah a yi waye da sauransu to tun lokacin da yake ana kokarin raba abin da ilimi sai aka rika shigo da wasu abubuwa wanda su sabai ba san su ba zaka sun yi ta inkarin wannan kamar riwayar Husayn ibn Abdurrahman da yake cewa ya gaya wa Asma'u binti Abi yace kaifa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam inda qira'ati qur'an ya tambayi asma'u tar abubakar siddiq Allah ya kara musu yarda yace yaya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suke yi lokacin da suka ji ana karanta musu alqur'ani sai ta ce kanu kama zakarahumullahu aw kama wasafahumullah تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance idan ana karanta musu qur'ani ta ce kamar yadda Allah ya bada sifar su ikar ta takan tashi jikinsu ya raurawa zukatan su raurawa idanunsu su fi da hawaye ce wannan haka sahabban manzo Allah suke yace Abdurrahman ibn Husayn yace da ita Husayn ibn Abdurrahman yace da ita sai na tambaye ta sai nace akwai wasu mutane suna nan ana karanta musu Qur'ani sai kaga wai mutum ya faɗi wai ya suma ya mimmike tana jin haka sai ta ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wato wannan aikin na shaitan ne ba aikin Allah bane shaitan ne yake kawata musu wannan yana kikarin su yana sukan su har su kai ga wannan yanayi ikrima shi ma yake cewa ya tambayi asma'u bintu abubakar yake cewa hal kana ahadun min as-salaf yuksha alayhi min al-khawf shin akwai wani ɗaya daga cikin magabata wanda yake su ma saboda tsoro قالت لا ولكنهم كانوا يبكون تسي a'a suna dai yin kuka da hawaye amma ba a taɓa sabon wani wanda ya faɗi ya suma ba ko ya ma mutu akan haka ibn umar ya wuce ta gaban wani mutumin iraki a yashi a ƙasa ya miƙe sai ya tambaya ma sha'anuhu wannan kuma me ya same shi haka ya miƙe? sai aka ce ai idza quri'a alaihi alqur'anu yusibuhu hadha shi wannan mutum a ai duk da aka karanta masa ƙur'ani faduwa yake mimmiƙe sai ibn umar ya ce inna la nakshar laha azza wa jalla wa ma nasqutu musa bai kuma muna jin tsoron Allah amma ba ma faduwa sai aka kaga ba tsoron Allah ne yake sa a fadi ba inda tsoron Allah ne yake sa a fadi da su ya kamata su fara faɗuwa, kafin shi wancan mutumin Iraki ya fadi shi yasa lokacin da amir ibn abdullahi bin zubair ya rika zuwa gurin waɗannan mutanen da idan an karanta musu ko suna zikiri ko suna karatun qur'ani suna faɗuwa su so ko su lulluke wanda halin da suke nuna waɗannan sai ya ba amir sha'awa sai ya kan je gurin sai shiga cikin su yana ga kamar mutane ne masu tsananin takawa da tsoron Allah don haka ya kamata ya rika shiga cikin su ubansa sai ya ja kunnenta, ya ce wallahi in na ƙara ganin ka cikin su sai ka sha dukan tsiya awsa'tuka jaldan yace ya ya abati mutane ne masu tsoron Allah lam ara fihim illa khaira na ga alkhairi ne tare da su in ana karanta alqur'ani su ba suke za ka yana ganin mutane ne waɗanda ya kamata a ce kana cikin su domin yana nuna tsoron su da Allah to shine sai Abdullahi dan Zubair sai yake cewa yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yatlu alquran wa ra'aytu ababakar wa umar qur'an yatluwan alquran وما هؤلاء بأخشع لله من رسول الله صلى wa عليه wa وأصحابه yace na ga manzo Allah yana karanta qur'an naga Abubakar na ga Umar suna karanta Qur'ani kana tsammanin waɗannan sun fi Abubakar da Umar da manzo sallallahu alaihi wasallam tsoron Allah ne yace sai na gamsu daga lokacin sai na gamsu na ganci cewa abin da suke yi din nan ba wai wani abu ne da yake nuna kamala ba Muhammad ibn Sirin ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yake shi ma mutumin basara ne kuma a basara da wani abin ya fi yawa da kun san daga nan abubuwan suka bullo an zo an gaya masa cewa akwai mutanen da idan ana karanta qur'ani kun faduwa suke su suma sai ya ce mi'adu ma na wa hun an su ala ha'in kaga ya kawo ta jarabawa da ba kowa zai ci ba yace abinda zai zama raba gaddama tsakaninmu da su mutum ya zo ya hau kan garu katanga doguwa ya hau kai mu yi ta karanta masa ƙur'ani, in ya tuwo da kaya faɗo zai bai ta gaskiya ne da gaske ne ya hau garu mu tsaya mu karanta masa qur'ani min awwalihi ila akhiri in mun ga yayi ne kulin kubra ya ba sai mu sallama masa to kaga ashe tun a lokacin ma wancan sun kula cewa akwai dan fowar nan ko ɗan tabbara bare yanzu da aka yi zama ruwan dare ka ce ka yi jazaba kuma kana fanka fanka fanka fanka ko an taba aljihun ka kai cakka ina da ganka fa na ka to shi yasa ibnu taymiya yace wannan halin ne na naqis ya tawaya ce ba wai abin nan ba ce. ma bace ابن تيمية وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين daga cikin tabi'ai an samu waɗanda suka samu gushewar hankali lokacin da suka ji wasu abubuwa da suke daga Allah kamar alkur'ani ko zikiri wa man ba'dahum da waɗanda suke bayan su amma ba a samu wannan cikin sahabbai ba a zamanin tabi'ai kamar da kuka ji su Ibn umar su abdullahi Ibn zubair su asma'u bintu abi bakar suna ta inkarin wannan cikin mutane amma a zamanin sahabbai ba a sami wannan malam yace wa in kanat al mahabbatu tammatu mustalzimatan li muwafaqati al mahbubi fi mahbubihi wa makruhihi ita kasancewar soyayya cikakkiyar soyayya ita ce wacce take haifar da muwafaka tsakanin wanda kake so da abin da yake so da abin da yake ki ya zama akwai muwafaka akwai daidaito tsakanin ka da shi abin da yake so ka ji kana so abin da baya so ka ji ba ka so abin da yake jibinta yana abin nan taimakonsa ka ji kai ma kana son ka jibinci wannan abin ka taimake shi abin da yake adawa da shi kai ma ka ji kana adawa da abin wannan ita ce take nuna almahabbatu tamma cikakkiyar soyayya ka ce kana son Allah to ka saurari abin da Allah yake so kai ma ka so abin ka saurari me yadda Allah baya so kai ma ka ki abin ka so waɗanda Allah ya ce yana son su ka ki waɗanda Allah ya ce baya son su wannan ita ce take nuna soyayyar ka da Allah ta gaskiya ce wala budda an yuhibba ma yuhibbu min jihadihi هذا يأتي فمن المعلوم أبن سنني أن من أحب الله المحبة الواجبة وأن دك يسوء الله سوء نواجبي فلا بد أن يبغض أعداءه دولة ليكي مكيا الله domin makiya Allah suna aikata abin da ya ci karo da abin da Allah yake so kai kuma tun da masoyin Allah ne ba za ka yadda a aikata abin da ya ci karo da abin da masoyinka yake so ba da haka za ka ki duk abin da masoyinka yake ki ko duk abin da ya ci karo da muradin masoyinka wannan ita ce kamala tana habba wala budda an yuhibba ma yuhibbu min jihadihi da haka dole ne ya so abin da Allah yake so na gwagwarmaya da jihadi ga waɗannan da suke makiya Allah da haka ba za ta yiwu ba ka samu mai san annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma kuma baya san sunnarsa wannan wani abu ne da yake ba zai yiwu a hankalce ba kana san manzo Allah amma baka san sunnarsa ba ka san masu san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka san masu raya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka so ka ji ana maganar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka so ka ji ana yakar bid'a za ka kun kulla zumunta da bid'a ta yadda ba za ka so a taɓa bid'a ba in an taɓa bid'a an taɓa to kaga kenan ka so abin da yake kishiyar abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan ka yi muwalati ga wannan sannan ka ki waɗanda suke kin wannan abu babu shakka kun ya nuni ga da manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ce inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana san waɗanda suke maya don ɗaukaka kalmar sa suke yaƙi don ɗaukaka kalmar sa saru kai ka ce wani gini ne wanda yake tamfare da juna wanda yake jere a tamfare da juna malam yace wal muhibbu tammu la yu'athiru fihi lawul la'imi wa azlul azimi mai cikakkiyar soyayya zargin mai zargi suka mai suka baya damun shi wanda yake da cikakkiyar soyayya ga abin da yake so ba zai damu dan wani ya soke shi akan san abin da yake so ba ba zai damu dan wani ya zarge shi akan san abin da yake so ba wanda ita ce alamar kana so ka ji cewa abin da kake so din nan shi kadai kake son yardarsa in kowa ma zai fita ta inda shi ya yarda shi kenan falaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka walaitaka tarda wal anamu ghidabu وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا نلت منك الود فالكل حي وكل الذي فوق التراب تراب فليتك تحلو والحياة مريرة kai dai ka ji daɗi kowa ma sha wahala ni ga abin da ya dame inda kai ka ji daɗi kowa ma sha wahala saboda tsananin sansa bai damu ba ko shi ko kowaye kowaye ma ya wahala in dai shi wannan da yake so ya ji daɗi walai ta ka tauba wal anamu ridabu kai dai ka yarda ka amince ka ji daɗi wanda shi ne ni nake da bukata ko da duk duniya kowa zai ta fushi kowa zai ta damuwa kowa zai ta bakin ciki ni in dai kai zuciyarka a kake ta to alhamdulillah وليس الذي بيني وبينك عامل وبيني وبين العالمين فراغ yanzu tsakanina da kai alaka ce mai kyau mai cike da soyayya wanda shi ne komai a wurina alakan mu ta ɓace zumunta mu ya tsakanin tsakanina da kowa ma idan yake kan yadda fal kullu hayyin in kana so na shikenan ko a banza a in dai so a banza a ko kullum yake sarfa tuwaru tuwaru duk abin da ga algoran kasa kasa zai zama wata rana to wannan yana bayyana maka kamalar soyayyar abin da yake so أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم yace shi idan ana zarginsa a kanta shi da ke yake ji saboda za a farko nata Ɗan an zo zage shi ya farko da dade ku Hobbal da zai kirki falmalin mun lulwan kowa ma ya sai zage na ni da ke ji har yake cewa ke kin mayar da makiyana sun zama masoyana saboda saboda yadda suke ambatonki suna zagina akan sai zai na san su shi bal zalika yughrihi bi mulazamati al-mahabba wannan zagin da wannan zargin kara masa so yake sai ya kara sanya yana kara kusantar ta kamar qad qala aktsaru shu'ara min zalika kamar yadda mawaka da yawa suka rika faɗar irin wannan daga cikin abin da na faɗa mu wa ha'ula'i hum ahlul malamil mahmudi waɗannan su ne ma'abota kyakkyawan zargi a nan ibn taymiya yana mana ishara ne zuwa ga wata ɗariƙa ta sufanci wa ita almalamatiya almalamatiya ko almalamiya ko ahlul malami shi kuma wani mutum ne a cikin karni na uku ana kira shi hamdan ibn ahmad ibn ammar abu salih al ya rasu shekarar hijira 271 shi kuma hanyar da ya kirkiro ya da sunan sufanci Shi ne cewa ka canza ɗabi'unka na zahiri ka saba wa Allah a zahiri don mutane su tsane ka kada ka yi abin da mutane za su yabe ka wannan jefa ka cikin wushin Allah ka yi riya ka rika fitowa a zahiri kana nuna kai kai mutumin banza ne da haka ɗaya daga cikinsu zai je kasuwa kawai sai ya saka abin shi da gudu a kwaci kayan a ce barawo barawo wai alamar shi wannan mutum tsakaninsa da Allah mai kyau ce an tambayi wani wai su waye masu wannan ɗarikar ce su ne allazina lam yuzhiru khairan wa lam yuzhiru sharran ba su bayyana alkhairi ba ba su ɓoye sharri ba wai a zuciyarsu Allah suke nufa a zahirin su ba su bayyana alheri ba don haka za su rika yin wai abin da zai jawo musu zargi da suka da tsana suka ce wannan shine almalamun annifaqul mahmud haka suke kiranta. wato munafici mai kyau don haka ɗayansu zai rika fitowa yana ayyuka na saban Allah ƙarara yana saba wa shari'a ƙarara wai amma a can a ɓoye a zahiri yana san Allah wai saboda kada mutane su ɗaukaka martabarsa su ɗaukaka darajarsa wannan kuma ya jawo darajarsa da martabarsa a gurin Allah ta faɗi ibnul jauzi ya ce bai sani ba tuni martabarsa ta faɗi gurin Allah don mutumin da zai saba wa Allah yaya za a yi martaba gurin Allah shi yasa waɗanda suka yadda da wannan ɗariƙa ta malamatiya wannan ittija za ga littafan sufaye da yawa suna kawo wannan kuma ta hanyar yabo hatta a cikin littafin aliyu Haraji jawahirul ma'ani za ga irin wannan a ce idan ka ga shehi yana saban Allah a hirdan ka kai masa inkari domin zai koya da a sani ya saka ta cikin rigar saban Allah sai ka gani da idan kamar saban Allah yake ka je kai masa inkari ka halaka shi yasa a zahiri sai a gansu suna shan giya sai a gansu da matan banza sai a gansu suna luwaɗi suna bin lalata da dabbobi a cikin littafin tabaqatul awliya jami'u tabaqatul zami karamatul auliya na Abdul Wahhab Sha'rani yayi ta kawo waliyai wanda ya rika kawo karamomin su waɗanda karamomin saban Allah ne amma wai karama ce wannan karama ce saboda haka za su fito su bayyana saban Allah a zahiri wai a can zuciyarsu kuma Allah suke nufi zahirin su saban Allah amma baɗinin su san Allah ne wato ka duba yadda ɗan yake wasa da hankalin bayan Allah shi yasa wani yake cewa shi yana tsammanin wasu makiya Allah ne suka taɗaɗo suka shigo cikin wasu sufaye suka jefa musu wannan akida dan su ƙara raba su da Allah su ƙara haɗa alaƙa su da shaidan domin mutumin da zai rika yin abun saban Allah dare da rana a zahiri kuma ya rika nuna cewa shi Allah yake yi wa kuma dan Allah yake yi kaga wannan abin da shaitan zai na'am da shi ne domin duk ba kansa abin da yake so ya samu kenan ya raba mutane da da'ar Allah ya raba mutane da biyar Allah to waɗannan su suke kiran kansu almalamatiya ko almalamiya ko ahlul malami wato mabiya ɗariƙar zargi da suka da kushe saboda ka so a ɗabi'a su shine a kushe musu wai ai Allah ya ce wala yakhafuna fi zalika wala yakhafuna lawmata la'in sai suka fassara wannan يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم أعلم ويسك توقوا إتوانا ذلك كركش ولا يخافون لومة لائم باتا طورا ذريجين من ذريجين saboda haka za su saba wa Allah ba ruwan su ka zarge su su wai abinda ma suke so kenan dan su samu matsayi a gurin Allah kaga wannan ibahiyya ce akwai wani ana kira shi Fariduddin al-Affar rayuwarsa gaba ɗaya ya cika ta da saban Allah duk abinda zai faɗa kushe addini ne da ƙarshe da ya mutu sai wasu suka ce dan ɗariƙar malamatiya ne waliyi ne ba so a gane shi shi yasa ya bayyana haka ya gama rayuwarsa haka kaga duk wani shaitani in aka ga dama sai a wani tattar shi ta haka kowane ne yake saban Allah in ka ga dama sai ka ce ai a zahiri ne yake nuna haka amma a baɗi ba wanda ya kai shi san Allah don haka waliyi ne ko ya kan shi ya rika yi shi sufanci za ka ga musamman na ƙarshe ƙarshe za ga cike suke da inkari da tsawatarwa kada ka kuskura ka rika ganin wani abu a gurin shehinka ka ce za ka yi masa inkari ko da a zahiri ya saba shari'a kai ne kake zaton saban Allah yake a lokacin da za a gan shi yana karta wuri da yake amma kai ka ga kama karta yake saboda ya ɓoye kansa ne don kada ya yi riya to kaga irin wannan kowa sai ya fito da hanya ta ibahiyya hanya ta ya halatta wa kansa haram da sunan wai gujewar ya babu shakka wanda ya sabawa ya sabawa koyarwar addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa gujewar ya shi ya fi kowa gujewar ya amma yana gujewa duk abin da zai zama zarigi idan ya zan a zahirinsa kamar saban Allah kowa ya sha jin hadisin itikafinsa sallallahu alaihi wasallam lokacin yana itikafi safiya sa ta ziyarce shi da daddare a inda yake itikafi ya fito cikin dare ya taho zai rakota sai wasu mutanen madina biyu sai suka zo wucewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin duhu da wata mace tsaye tare da shi annabi yana ganin haka sai ce ala rislikuma innaha safiya suka ce ya rasulullahi subhanallah kai za mu yi mummunan zato annabi ya ce inna shaytana yajri fi ibn adam majradan dam shaytan na gudana a jikin dan adam kamar yadda jinin sa yake gudana amma gudanar jinin sa to idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai koye ta ba ka duba in su ne ba komai haka ya kamata ma da su yi zargin amma annabi sai ce ku zo ku dawo ku dawo sabiya ce ashe kaga kaga ba akwai sanda Huzaifa ibn al-Yaman ya fito zai tafi Juma'a yana fitowa sai ga ana dawowa sai sauri ya boye dan kada a masa wani mummunan zato shi kaga su Huzaifa sallar Juma'a ma wuya take musu da jama'a sun dashi yana gida yana bacci sai ya koyi ashe ba daidai bane ka jefa kanka cikin abin da koda kana da gaskiya cikin abin da za a zargi ka bare ka yi haramun annabi haramun yayi ba haramun yayi ba amma bai yadda ya jefa kansa cikin zargi ba haka nan Huzaifa ba haramun yayi ba amma bai yadda ya jefa kansa cikin zargi ba hadisin Zaid ibn Arqam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam amina ya gama sallah asuba sai ya ga wasu mutane biyu a jikin jikin bango a masallaci ba su zo a yi sallah da su ba sai ya ce a je a kirawo su aka zo da su jikinsu na rawa saboda suna makyarkyata saboda tsoro sai mai suka yi ba annabi ya ce ma ba da kuma lam tusalliya ma'ana me yana ba ku yi sallah tare da mu ba suka ce ai a can a masaukansu suka yi sallah annabi ce to in kun yi sallah ma a masaukanku sannan kuka zo masallaci liman bai yi sallah ba to kada ku zauna gefe ku shiga a yi sallar da ku ta zama muku nafila saboda zaman su a gefe zai ja musu wata tuhuma waɗannan ko ne ba su yarda da sallar mu bane kawai a ce gashi na ana sallah wani yana zaune yana kallon ku. wataƙila ku ce ko dai baya sallah ko bai yarda da sallar ku daidai ba ko ba zai bi ku sallah ba to kaga dan gujewa zargi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sallah ko da kun yi a gidaddajin ko da kun yi a wannan ku ku yi matukar kun zo lokacin ana sallah to kar ku ce za ku zauna kuma a gaba sallah ba a san dalilin zaman ku ba karshe a zarge ku cewa ba ku a sallah ko ba ku yadda da limamin ba to kaga idan wannan akan aikin da yake halal ne ma annabi ya ce kakka jefa kanka cikin nuna kakka jefa kanka cikin zargi ina da kuma ka aikata haramun ka ce ai kai haka ne saboda kai kakka yi riya wannan ya saba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ta farkin annabawa duka to shine nan ibnu taymiya yake cewa wa haula'i hum ahlul malamil mahmud wanda zai so abinda da Allah yake so ko za a zarge shi ya ki abin da Allah yake ko za a zarge shi ai in ka so gaskiya dole ka samu mai sukanka in ka ki ƙarya dole ka samu mai sukanka domin wanda baya son gaskiya dole ne ya soki wanda yake son gaskiya wanda yake rike da ƙarya dole ne ya soki wanda yake yakin ƙarya baya buƙatar sai kai saban Allah sannan a soke ka sannan a kyamace ka ka rike sunna kawai ka zo mu tafi da kai sai ka samu makiya baya buƙatar sai ka saba Allah da sunan wani malamatiya a zo nan gure alul malalul malamutin na gaske har za ka shigo cikin mu dole kai ga injini a gurin wasu to wannan ne ahlul malamil mahmud ka riƙe sunna don wannan baya son sunna da ka riƙe sunna zai fara sukanka ka zama mai tsaurarawa mai tsanani mai zafi mai saurin kai mara girma ba mutane mara san waliyi waye waye zai ga maka ta magana ne ballanta na a ce kuma kana kana da'awa ila sunna ne ka san wani kana da'awar to sai ya ce maka a to kai dole ne sai ka ce mutane su kai kai ka kadai mana ka bar gemun ka ɗaga wandan ka yi sallah a guri kaza to dan me sai ka sa mutane su ma sun yadda kai kai kadai ka je kai kayan kamala to in kuma aka samu wani wanda shi shi kadai yake yi to sai kuma aje ana kawai ka dawo kanka zai ka dawo bakin jini mutane duk gashi nan sun gurin aikin kama mai gidan kama yana da mai kore ka to kaga kana kira ya ce kai kadai ka dawo kai kadai ya dawo kuma yana cewa za ka wato lau tsakuruna kama kabaru fa yasa kuma takuruna sawa saboda haka in kana so ka zama ahlul malahil mahmud to ka rike sunna shi yasa ibnu tabiya ce wa haula'i hum ahlul malahil mahmud wadannan su ne abin zargin na gaske wa humul ladzina la yakhafuna man yalumuhum su ne waɗanda ba sa tsoron mai zargin su ala ma yuhibbu Allah wa yardahu akan abinda da Allah yake so kuma yake yarda da shi min jihadi a da'ihi na gwagwarmaya da makiyansa fa innal mulama ala zalika kafir domin zargi akan ka so abin da Allah yake so ka ki abin da Allah yake so ka yi gwagwarmaya da waɗanda suke kin Allah da manzansa zargi akan wannan yana da yawa wa amma mulamu ala fi'li ma yakrahuhu aw tarki ma ahabbahu fa huwa lawmun bihaq amma zargi ala fi'li ma yakrahuhu Allah aw tarki ma ahabbahu fa huwa lahum bihaq a zargi mutum a kan ya aikata abin da Allah baya so ko ya bar abin da Allah yake so wannan zargin gaskiya ne zargin mutum akan wannan daidai ne yana aikata abin da Allah baya so ya aikata ka ce dan me kake aikata wannan ba daidai bane wannan zargin daidai ne zargin da yake ba daidai ba shine a zarge ka akan ka aikata abin da Allah yake so ko a zarge ka akan ka ki barin abin da Allah yake so walaysa min al-mahmudi as-sabr ala hadha al ba daidai ba ne ka yi haƙuri a kan wannan zargi wato ka ce za ka ci gaba da barin abin da Allah yake so ko ka bar aikata abin da Allah yake so a ci gaba da zargin ka ce za ka yi haƙuri anan Balin rujo ila al-haqq khairun min at-tamadi fil batil idan kana abin da Allah baya so aka zarge ka to ka bari ka da kan gaskiya idan ba ka yin abin da Allah yake so ka bari ka dawo ka yi abin da Allah yake so wannan shine abin da ya kamata wa bi hadha yahsulu al-farq bayna al-malamiyya alladhina yaf'aluna ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu za ka gane bambanci tsakanin almalamiya waɗanda suke aikata abin da Allah yake so da manzansa wala ya kafu da laumata la'in fi zalika ba sa tsoron zargin mai zargi akan haka wa bainal malamiya allazina yaf'aluna ma yuzghizuhu Allah wa rasuluhu waɗanda suke aikata abin da Allah baya so da manzansa wa yasbiruna 'ala al-malami fi zalika sannan su rika yin haƙuri akan zargin da za a yi musu sun aikata abin da Allah baya so wai su yi haƙuri akan wannan kuma zargin da za a yi na sun aikata abin da Allah baya so ko manzo sallallahu alaihi wa sallama baya so wannan shine karshen maganar Ibn Taymiyyah akan abin da ya shafi al muhabba saboda haka zai shiga kuma abin da ya shafi al-khawf don haka san Allah yana lizumta maka san abin da Allah yake so yana lizumta maka kin abin da Allah yake so yake ki kan Allah yana nazarta maka kan dukkan jinsi na halitta da Allah ya ce yana son su yana nazarta maka san dukkan wani aiki da Allah ya ce yana son su. yana nazarta maka san dukkan wata magana da Allah ya ce yana son su haka nan san Allah yana nazarta maka kin dukkan wani jinsi na halitta da Allah ya ce baya son shi yana nazarta maka kin dukkan wani jinsi na aiki da Allah ya ce baya son shi yana nazarta maka kin dukkan wani jinsi na magana da Allah ya ce baya son sa ko kuduri wanda Allah ya ce baya son sa saboda haka cikakkiyar mahabba ita ce a samu daidaito da dacewa tsakaninka da wanda kake so ka so abin da yake so ka ki abin da yake ki ka jure dukkan wani zargi da suka da za a yi maka akan wannan soyayyar da kake wa Allah Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu la yastami'u alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir wannan ya ce shin mace ce ta tafi makka sai mijinta ya rasu shin daga can za ta fara ta kaba ko sai ta dawo gida ai da zarar mijin mutum mace ya rasu shi kenan ta shiga ta kaba ta kabar ba wani abu bane da za a yi biki ko a sa wasu kayayyaki na musamman ko a haɗu a yi wani taro ko a yi wasu addu'o'i a'a da zarar ta samu labarin mijinta ya rasu to don abubuwan da aka haramta ta yi a halin ta kama to ya lizumce ta a lokacin ta yi shi illa iyaka dai kawai tana da dama ta dawo gida ko da ko wannan tafiya ce to amma wannan tafiya ce ba ta fita daga gidanta ba tafiya ce ta ta dawo gidanta menene ingancin hadisin da yake cewa giba ta fi zina wannan ba hadisi bane babu hadisin da ya tabbata da cewa giba ta fi zina muna neman ƙarin bayani akan hadisan da suke ce manzon Allah yana sallar duha da waɗanda suka ce baya yi kamar hadisin Aisha yaya za a haɗa tsakaninsu ai babu babu karo tsakanin abinda Aisha za ta ce bata gani ba da abinda kuma wani sahabi zai tabbatar idan sahabi ya tabbatar da wani abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ne ba a gida ba Aisha ta ce ita ko bata gani ba tana baka labarin iliminta ne ita a ilimance a ganau ba ta ganin annabi ya yi a gida ba amma nan ba shi yake kore cewa annabi sallallahu alaihi bai yi ba gaba daya kamar hadisin ta da na huzaifa huzaifa da yake cewa a tan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam su ba fa qaumin fa zala qa'ima fa ataituhu fa da'a bi fa ataituhu bihi fa tawadda hadisi ne a cikin bukhari da muslim da sauran sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ya je bolar wasu mutane ya yi fitsari a tsaye in ji huzaifa ya na kawo masa ruwa ya a kawo ruwa na kawo masa ruwa ya alwala aisha tana cewa ban taba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fitsari a tsaye ba inna ma yabulu qa'ida kaga anan tana baka labarin abin ta gani a gida shi ko huzaifa a hal a waje ne abin ya faru kaga kowa abin da ya faɗa gaskiya ne ita abin da ta ce bata gani ba haka din ne bata gani ba ba ƙarya sai ba ba ka ce ta yi ƙarya ba ta ce ba ta gani ba shi kuma ya ba da labarin abin da ya gani saboda haka kowa ta bangaren abin da ya labarta gaskiya ya faɗa menene ƙarin bayani ko ingancin wannan hadisi da kuma ƙarin bayani a kansa wallazi nafsi bi yadi la yushikanna an yanzila fikum ibn maryam hakaman muqsita fa yaksiru saliba wa yaqtulu khanzir wa yada'u al-jizya wa yafidu al-mal hatta la yaqbalahu ahad wannan hadisi ne sahihi yana cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira ce na rantse da annabi ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa ya yi kusa ana dab da isa dan maryam ya sauka cikin ku yana mai hukunci mai adalci ya karya dukkan wani cross ya kashe alhanzir wato aladai sannan kuma ya soke jizya wato haraji da abin nan custom duty waya fi mal kuɗi ya yawaita a hannun jama'a hatta la ya wa ahad har a zo ana ta abin nan neman mai karbar kuɗi a rasa a fitar da zakka a rasa wanda zai karba ana ta neman kai da shi ya tabbata a hadisi cewa an tambayi muawiya game da wani hadisi da ya ji sai ya kawo hadisin nan shahararre wanda yake bayanin waɗanda za a fara yi wa azaba mutum mahaddaci mawadaci da sadauki waɗanda ba su yi aiki da baiwar da Allah ya ba su ba don Allah a nan bayan mu'awiya ya kawo wannan hadisi sai ya suma malam menene bayanin wannan hadisin hadisin ya tabbata a cikin sai muslim sai dai ta kace ba mu'awiya ne yake ba da hadisin ba abu huraira shine ya shiga ga mu'awuya yana gaya masa hadisin haka ba shine mai ba da hadisin ba sannan kuma ba na iya tuna cewa su ma yayi na san dai yi kuka kuka mai tsanani har suka tausaya masa menene ya tabbata a suna dangane da wanda ya kammala sabon gida kafin ya tare abinda ya tabbata shine ya faɗi abinda zai faɗa duk lokacin da ya sauka guri sabo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo sabon guri ya ce min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ومن lamma lam لامة shay wa a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq annabi ya ce duk wanda zai sauka sabon guri sabon masauki ya faɗi wannan to ba abin da zai cuce shi a gurin furtuzi yake cewa na saba duk sanda na je guri na sauka wani sabon guri in yi wannan addu'a. wata rana na je wani guri na sauka ban yi ba kuna ta harbe amma tara mutane a yi walima a ci abinci a yi wa'azi wannan bai baya ko a ce za a sauke qur'ani musamman masu za su sauke qur'ani a kawo wani garbi ya yi ta karatu ba ikhlasi saboda kuɗin da za a bashi karatun kuma ba ka'ida ya yi ta kwamfale yana karanta alkur'ani yana gaggatsa shi yana faɗar haruffan ba daidai ba kalmomin ba daidai ba yana ajiye wasali ba daidai ba saboda ka kaga an zo an gina sun an gina bid'a kuma sannan tubalin gina bid'a ba mai kyau ba saboda haka wannan baya daga cikin sunna ba laifi dan ka tare a gidanka ka gaici a ɗan uwan abokanka a yi abinci ku ci ku yi hira ka ce ka kawo su su ga gida wannan wani da'awa ce amma da zaka iya yin ta akan dukkan wani abu na farin ciki amma kamar a ce akwai wani wani abu na musamman na addu'a da za a rataya shi da addini karatun qur'ani ko saukar qur'ani ko a tare ayi wa'azi saboda kawai zaka tare wai saboda kada ko kwankwamai ko iskokai su samu su auka ko ka ayi gobara wannan duk baya daga cikin koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam suna son tsarin bayani akan maganar ibnu abbas akan kasaru da yace idan mutum idan mun yi kwana goma sha tara sai mu rika cikawa amma kasa da haka sai mu rinka yin biyar biyu biyu wannan maganar ka kara tabbatar da cewa ibn abbas ya faɗi ta abin ya tabbata a sunna shine annabi sallallahu alaihi wasallam a fasku makka yayi kwana 19 yana kasar a tabuka ya kwana ashirin yana kasaru da dama daga cikin sahabbai sun furta cewa ko shekara za su yi matukar da ba da niyyar zama suka zo guri ba to za su yi ta yin kasar kamar ana tsammani cewa ibnu abbas ya takaita kwanakin kasar da kwana goma sha tara wanda yana buƙatar sake bincike baka faɗi wa ayyar waito ba a ina ka karanta wannan ka kasar ba ta da wasu kwanaki matukar mutum ba da niyyar zama ya zo guri ba ya zo da niyyar wata bukata ce idan ya gama ta zai tafi to zai kasar ina neman karin bayani akan addu'a da hausa wajen sujjada ba za ka yi addu'a da hausa wajen sujjada ba sallah ibada ce wacce aka yi mata tsari keɓantacce wannan tsarin kawai za ka bi ba a yadda ka shigo da wani sabon tsari daga bangaren ka ba saboda ka ba a san cewa ana sirka wani yare a cikin sallah ba hatta abu hanifa da yace idan ba za ka iya fatiha da larabci ba ka yi da farisanci malamai sun yi ta a kansa aka mayar da maganarsa aka kushe ta ba a yarda da wannan ba abinda annabi ya nuna kabbara a hailala da tasbihi da kabbara za ka yi lokacin da baka iya karatun alkur'ani baka iya fatiha ba har lokacin da za ka koya amma ba a baka dama cewa ka karanta fatiha da yaranka ba haka nan addu'a idan za ka yi addu'a ga addu'o'i nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar ga wasu nan tili a cikin alkur'ani ka yi wacce za ka iya idan ya zan akwai wasu ka da kake so ka furta su ka fito da su karara da sunayensu to sai ka hakura in ka gama sallar sai ka yi du'a'ul mas'ala bayan sallah ya halatta mun taɓa yin wannan maganar a baya saboda za zaka iya yi ko da bayan ka gama sallah ba sharaɗi bane ka ce za ka kinsa ka na Hausa a cikin sallah wannan ba daidai ba ne. da fatan Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in